tura ka ya tsara mana yadda ake tafi da rayuwa daki daki daki daki daki bisa tsari to kuma in ka rike wannan zaka ga wani irin mutum ne kai a duniya da tsatse sannan kuma ka ci ribar koyi da annabi alaihi salatu wassalam to haka ake tsora ya'ya akan wannan sannan sai a koya musu cewa idan zaka saka wando to ka yi bismillah ka kuma fara sa kafar dama amma idan tubewa za ka yi to kafar hagu za ka fara tubewa sannan kuma ka ce bismillahil hakimi ko ka ce bismillahil lazi la ilaha illa ko mace ko namiji duk wanda zai tuba tufafinsa ya faɗi wannan to duk shaidanin da suke duniya Allah zai makantar da su ba za su ga fata jikinka ba balle su shiga jikin mutum duk da kaga gajiyar suna shiga jikin mata sai sun ga tsiraicin su ba sa bin kadamin annabi alaihi shi ya jawo inda da nuna za su taru ka tuba ka ba komai a jikinka in lokacin za ka tube ka ce bismillahil hakimi iya nan to ba ce dan zai ga fata jikinka duk makantar da su Allah zai to saboda haka sai mutum ya ce bismillahi hakimi sai ya tube amma kafar hagu idan riga ce mutum zai sa ko mace ko namiji to hannun dama ake fara sawa sannan idan za a tube hannun hagu ake fara tubewa sai ka ce bismillahil hakimi sannan idan takalmi za a sa shi ma za ka ambaci sunan Allah bismillahi sai ka sa kafar dama in kuma za ka tube shi ma kafar hagu ake fara tubewa to haka ake koyawa 'ya'yan musulmi irin waɗannan to sai ka ga sun fita daban a cikin al'umma haske na annabi alaihi zai dinga taba su yana taba su imani yana karuwa nan da nan mutum ba zai ankara ba ɗansa sai zama na ba a gurin Allah domin da yawa koyi da annabi alaihi da rike sunnarsa takan ba mutum daraja ya ɗaukaka fiye da wadda ilimi da mutum yake da shi baya aiki da wannan zai bashi